ba sai ya shi ba ya kallo ma awaki guda uku da kuma tunkiya guda ɗaya ah, sun ɗauko su daga yankin ɗan sadau da ke karamar hukumar mulkin moro kuma za a kawo a cikin gusau so lokacin da suka zo da suka hango jami'an 'yan sanda ah, sun yi kokarin rantawa a nakare amma jami'anmu na 'yan sanda suka yi kokarin ganin cewa sun kama su kuma an kawo su a nan so kamar yadda na faɗa waɗannan shanun da aka kama su dabbobi ah, ana zargin na sata ne domin an samu bayanan sirri kuma su waɗanda suka ɗauko waɗannan dabbobin sun kasa su ba da bayani na akan waɗannan domin ɗaya daga cikinsu ya bayani ya gudu wanda idan kayayyakin gaskiya ne ya ɗauko me na gudu so amma dai akwai ɗaya daga ciki shi ya samu ya gudu ɗaya daga cikin mai tukin motar so amma dai ana nan ana ƙoƙarin ganin cewa shi ma an kama shi saboda haka waɗannan dabbobi da aka kama Ah, suna a wurin kara suna a kara inda ake inda ake hannanta su domin a ci gaba da kula da su ta hanyar ba su abinci da sauransu a yayin da shi kuma bincike yake ci gaba da gudana a bayan shi ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai in mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.